kawarijawa mariga riga mun ƙoshi da maganan kawarijawa Ƙungiyoyinsu, menene ɗinsu, duk da bai zama ran Lahadi ya bai da bukatan wani maganan kawarijawa To amma nan hukuncin ne za ka ga yadda aka zauna da su da dama na ce wai yaushe ne suka faru malam sun taru sun da safe su ma daga makarantar Aliyu dan Abi Talib suka faru. Kultu a ra'aita qital al-khawarij ka bani labarin yakin khawarijawa masu kowa kafiri ne komai kafirci ne ma qaulu malik fihi menene maganan maliku akan su qala qala maliku fil ibadiyya maliku yayi magana akan ibadiyya mutanen yaya Allah kullum in na zo kan ibadiyya sai za tuna ka to ga abin da maliku ya faɗi a su, duk da dai kowanne ƙungiya za ka ga ba a rasa na kirki ba a rasa na banza to amma dai ɗungurin kum in aka haɗa su ga lamarin su wal haruriya da yan haraura khawaji wa alul ahawa kulluhum ara an tabu. ina ganin a kira su a neme su tuba fa’in tabu in sun tuba daga ra'ayoyinsu tunda ai ga wanda zai neme su tuban ya san ra'aƙidodin su kuna da kaza kuna da aqida kaza in ya nuna cewa ni ba na cikin wayannan ni ban da aƙidan kaza shikenan sai a bashi." in ko bai ya fito yake yi gaskiya ne kaza kaza ne to wa ila qutilu za ka shi kawai in dai tsaka ra'ayinsa kaza kaza ne kashi shi za a yi قال ابن القاسم وقال مالك في الحرورية وما أشبههم إنهم يقتلون إذا لم يتوبوا kashi su za a yi idan ba su tuba ba. Idza kana al-imamu adalan in dai limamin shugaban kafa adali ne bai cuce su ba don da wani lokaci akwai waɗanda za su yi bore an cuce su to dole a duba shin shugaban kafan nan ya cuce su ne ko bai cuce su ba to har dai bai cuce su ba ya yi gaskiya a kansu suka cije su kawai sai ya sauka sai sun kawar da shi to wannan kawai a kashe su فهذا يدلك على أنهم wannan na nuna maka su dinnan in kharaju ala imami adali idan suka yi bore suka bare suka yakice daga limami shugaba adali wahum yuriduna qitalahu suna son su yaƙe shi wa yad'una ila ma hum alaihi da'u ila al wa yad'una suna kiran mutane akan tsarin da suka ɗauko sai a zo a bi su da'o ila jama'ati was sunna sai a kira su a zo a haɗa kai a zauna me ake maku in sun tabbatar da ta su da ake jaji in wani abu aka riƙe musu to a ba su ci in ba a musharaka da su sai a musharaka da su kamar yadda ake musharaka da kowace kabila da da su to an sai yadda haka shi in ko suka kifa in abau qutilu قال ولقد سألت مالكا عن أهل العصبية ناتم بي مالك ين قبيلان شي ما سو كوما وا سواري سو سواري سو سي متى قنجيا كما سطيا تين دكا سنون شي الذين كانوا بالشام قال مالك أرى للإمام أن يدعوهم ina ga shugaba ya kira su ila rujui wannan su soke maganan kabilanci domin kabilanci ainihin al'ada ce ta kafirci yanzu ba kabilanci kullukum min adam wa adam min turab wa ila munasafati al-haqqi bainahum fa in raja'u shikenan wa illa qutilu to sai a tsaya shi ma